ya ce na hannu kasamna bainahum ma'ishata fil hayati duniya dukkaninmu a duniya Allah shi yake ba wa kowa rahamarsa da ya ga dama ka ga wani mutum dan kasuwa ya yi kuɗi ba shi ba wa kansa ba Allah ne ba shi iya daga cikin rahamar Allah in ka ga wani ya haddace ƙur'ani yana daga cikin rahamar Allah ba shi ya ba wa kansa ba ya yi ƙoƙari Allah ya taimake shi ya ba shi in kaga wani da lafiya ba shi ya ba kansa lafiya ba Allah ne ya bashi in kaga wani da imani ya yi ta roƙon Allah da kaskantar da kansa da ƙoƙari Allah ta'ala ya bashi duk wata ni'ima ta duniya da ka ga Allah ya ba wani mutum to cikin rahamar Allah ne da yake raba mutane kuma idan zai yi baya shawartan kowa yake rabawa mafhum tayyib don haka yace yahtassu bi rahmatihi man yasha yana keɓancewa da rahamarsa wanda ya so wallahu shi Allah zul fadl in an ce zul fadil ne ka ce sahibul fadil Allah ta'ala ma'abocin falala ne Allah yana da falala kiran cewa shi zul fadil ya kashi bil ma'arifa yana bayyana falala da taskar Allah ba ta da iyaka kai ne kake da sanin iya balance din akawun ɗinka naira kaza da kaza da kaza ko dala kaza da kaza da kaza ko riyal kaza da kaza da kaza ko pounds kaza da kaza da kaza shine kake da iyaka kudin yana iya karewa amma taskar Allah ta falala ba ta karewa shi yasa ya kirata da dhul fadl din nan ba ta karewa kuma mai girma ce hadisin da na yi ishara gare shi jiya na karshen karatu hadisin muslim ya ishe mu darasi da manzon Allah sake cewa law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alata ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr hadisin muslim hadisi na 2577 annabi yake cewa Allah ya ce alhadithul qudusi ne Allah ya ce da Allah mu ji karfin maganar nan law anna awwalakum wa akhirakum da za ce farkon dan adam a duniya har zuwa ƙarshen dan adam a duk duniya duk halittun da Allah ya yi da mutum da aljan tun daga farko har ƙarshe wa insakum wa jinnakum da duk mutanenku da duk aljanunku me yasa aka ce mutanenku da aljanunku saboda wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna su biyu aka wajabta wa bauta cikin zariyat ayata 56 su biyu ne aka dora shi Allah aka ce wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin dukkaninmu Allah ya tada mu a wuri daya tun daga babanmu annabi adam har karshen dan adam a duniya tun daga aljanin farko har karshen aljani a duniya duk a tada mu tsaya a wuri ɗaya mu ɗaga hannu kowa ya haɗa list ɗin bukatunsu a wurin Allah in ka ga dama ka rubuto shi a cikin diyari in ka ga dama ka sayi exercise book mai shafi ɗari ka rubuta in ka ga dama ka sayi mai dubu kowa ya tsaya ya karanta bukatunsa ga Allah Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza dukkaninmu Allah ya ce in mun gama bayani zai iya biya mana dukkan bukatun a cikin falalarsa wannan duk abin da ya biya mana bai wuce a tsoma allura a cikin kogi a fito da ita ba ɗan ruwan nan da allura ta fito da shi a kogi shine iya a cikin falalan Allah abin da muka rage <laughs> ai Allah Allah ne wallahi Allah Allah ne dukkaninmu za a biya mana hikiman wannan aya shine babu dalilin hassada da kiyayya akan duniya idan naga Allah ya ba wani abin da ya fi sauƙi nima in zo in roƙi Allah ai abin ba ƙare waye ba ita taskar Allah duk abin da aka ba wani ya burge ka a ni'imar duniyar nan a wurin Allah akwai wanda ya fi wannan daraja ninkin ba ninki to me yasa wani ya roƙa ya samu kuma kai maimakon ka roƙa sai ka tsaka yayi wani ba wani ba yayi aka yi to ya ba wani ba ka roƙa Allah ya hana ka ne wannan shine abin da hadisin ke karantar da mu kuma wannan shine saƙon ayar yana gaya musu cewa ai falala Allah na da yawa idan ya zaɓi annabinsa ya ba shi wannan falala me kuka roƙi Allah Allah ya hana ku Mafu? tsayyib ai akwai falala da dama na Allah subhanahu wataala babban saƙon turo annabi shine ya gayyaci mutane zuwa ga shirya idan ka bi shi ka samu shiryar ka ci ribar ko baka ci ribar ba ka ci ribar a cikin saƙon da ya zo da shi da kun miƙa kai za ku samu daraja a duniya da falala kuma ku je lahira ku shiga aljanna in kuka tsaya musu sai ku rasa duniyar ku rasa lahirar yau babu wata ni'ima a bayan ƙasa da ba annaba ake turawa ba wanda wai mutum ɗaya ne kadai Allah ya ce zai bawa taska ce ta Allah duk abin da ka gani in ka ga wani ɗan kasuwa Allah ya albarkaci kasuwancin kar kai hasada da shi ka dawo ka nutsu ka nemi taimakon Allah zai iya maka wannan idan ka ga wani yayi nasara a karatu kar ka tsaya hasada da shi roki Allah kai ma zai iya baka kaman wannan ko abin da yafi wannan in wata kujerar mulki Allah ya ba wani kar ka tsaya hasada in kana nema roki Allah in ka nufi Allah Allah zai iya baka mai yiwa ya baka abin da ya fi nasa to ita rayuwar duniya a taskar Allah ba mu karar da wannan kwatankwacin tsoma allura a ruwa ba so da aka fi sauki da ka tsaya kana ta da jijiyar uya kan yayi wane ba wane ba roki Allah ya baka Allah ta'ala ya bamu daga cikin falalarsa na'am